a wani taron manema labarai da wata kungiya kare haƙƙin biladama mai suna progressive mind development initiative ta kira a birnin lagos ta bayyana cewa akwai bukatan shugaban ƙasa muhammadu buhari da yi ahuwa ga wayannan sojoji 54 da aka yankewa hukunci daban-daban wanda kuma yanzu haka suke zaman yari a gidajen yari daban-daban da ke birnin lagos sai dai kuma wannan kungiya ta bayyana cewa idan har gwamnati za ta kama wasu manyan jami'an gwamnati gwamnatin da ta shuɗe tare da zargin su da karkatar da kudaden makamai da ya kamata a yi amfani da su wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram ba ta ga dalilin da zai sa a garkame waɗannan sojoji matasa masu jini a jika da suka yi kukan ba a musu adalci ba wajen tura su fagen yaƙi ba tare da makamai ba comrade abubakar abdulsalam shine shugaban wannan kungiya a abin da yasa dole ne mu daga murya akan wannan ko mu tunatar da shugaban ƙasa game da maganan yaran nan yaran nan yara ne marasa ƙarfi wanda sun fito daga family hankali marasa ƙarfi sannan na biyu yaran nan sun yi kuka na ziyarci inda yaran nan suke a ikoyi prison da kirikiri prison da kuma medium prison a lagos kuma yaran nan sun nuna mana ne akan cewa an yi musu wannan hukunci ne bisa cewar sun buƙaci a basu isasshen makami domin su fuskanci abokan gabansu to saboda haka bisa haka ne kotun soja suka yi musu hukunci akan shekara goma goma kowane ɗaya daga cikin su hamsin da hudu to sai dai kuma rundunar sojan najeriya ta bayyana cewa kawo yanzu bata da hannu a halin da wayannan sojoji da aka yanke hukunci ke ciki kamar da kakakin headquarters tsaron najeriya brigadier janar rabe abubakar ya shaida min a hirar da na yi da shi ta wayar salula sojin najeriya duka mun san doka mun san abin da ainihin gwamnati tsarin mulkin mai tare da kan laifuka duka wanda ya laifi yi aka kai shi wajen court martial aka yanke mai hukunci to a gawo kes din ya ta hannun soja mu da ma Allah ya kare kawai sun yi laifi kuma an kama su kuma an yanke musu hukunci kuma hukunci da aka yanke musu ba hukunci wani wanda aka yi ba tare da ainihin bincike ba an bincike shi kuma an lauyoyi sun je sun san kara ainihin waɗannan sojoji da sauransu kuma da ƙarshe an ba an yanke musu ainihin an ga musu ko yanzu mai wannan kungiya ke fatan ganin shugaban kasa muhammadu buhari ya yi a kan wayannan sojoji da aka yanke wa hukunci ga dai comrade abubakar abdulsalam muna umarcin shugaban kasa da ya amfani da ofishinsa da shugaban sojin najeriya su yi amfani da ofishinsu yaran nan kada a ci da ci gaba da ajiye su a wani wajen a yi musu ahuwan a fito da yaran nan ko kuma a bincika yadda aka gudanar da su a baya baban ya firin murai amurka daga lagos. Koje na gwamna maramarin na sauya da daɗi.